Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makeri. hukumomi a amurka sun ce an kama wani mutumin da aka daɗe ana samunsa da aikata laifi a jihar florida a jiya juma'a kuma an same shi da aika akalla kunshi goma sha uku masu ɗauki da abubuwan fashewa zuwa ga masu sukan lamirin shugaban amurka donald trump anthony janar jeff sessions ya faɗa wa manema labarai cewa an caji caesar sayok mai shekaru 56 wanda yake zaune a aventura da ke florida da laifukan tarayya guda biyar ciki har da aikewa da abubuwan fashewa ta barauniyar hanya da kuma yi wa jami'an gwamnati barazana ya kara da cewa sayok da zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na tsawon shekaru 48 a gidan yari idan har an same shi da laifi. an aike da bama-baman ne zuwa ga tsohon shugaban amurka barack obama da kuma wasu jigajigan jam'iyyar democrat ciki har da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da tsohon anthony janar da wakilan majalisa na democrat su biyu da kuma tsohon babban jami'in hukumar leƙen asirin amurka john brennan daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray ya faɗa a taron manema labarai yana cewa an samu hoton yatsu a kan kunshin da aka gano lamarin da ya kai ga binciken sayok wata kafar yada labarai amurka ta ce sala bin jamal kashogi wato dan dan jaridan nan na saudiya wanda aka kashe shi a ofishin saudi arabia a uh, ofishin jakadancin saudi arabia istanbul ya iso a nan amurka gwamnatin saudiya dai ta haramta wa sala ɗan ƙasa biyu da suka hada da amurka da saudi arabiyar har sai farko wannan mako da ta da saudiya ta ɗage wannan haramcin dage masa takunkumin tafiyar da ya biyo wasu hotuna ne da aka nuna yana gaisuwa da wato sarki salman da ya rima mai jiran gado a ranar talata labaran cnn ya faɗa a jiya juma'a cewa ya iso a nan amurka to sai dai ba a bayyana inda yake ba ma'aikatan harkokin wajen amurka da sakataren wajen harkokin wajen amurka din mike pompeo sun nuna farin cikin su na ɗage wannan takunkumin tafiya da aka ɗora wa sala kamal kashogi pompeo dai ya kira ga hukumomi a saudiya da su baiwa shi wannan matashin dama ya bar ƙasan a halin da ake ciki kuma kamfanin dillancin labaran turkiya yana cewa turkiya ta buƙaci saudi arabia ta miƙa mata mutane goma sha takwas da ta kama dangane da kashe ɗan jaridan nan domin yi musu shari'a a can ƙasar turkiya katafarin kamfanin kafa sada zumunci na zamani wato facebook kenan ya sanar a jiya juma'a ya rufe shafuka 82 na ɗaiɗaikun mutane da na ƙungiyoyi wanda kuma shafukan instagram da aka buɗe su a ƙasar iran da wasu shafuka wanda wasu ke nuna cewa suna zaune a amurka da birtaniya kuma suna kafe saƙonnin twitter akan muhawarar siyasa akalla kowane mai shafi daya yana da sama da mutane miliyan ɗaya da suke bibiyan al'amuransa a cewar kamfanin kamfanin ya ce bai gano ko harkokin waɗannan shafukan suna da alaƙa da gwamnatin iran ba ƙasa da dalan amurka 100 ne na yin talla a kan facebook da instagram ake amfani da su wurin ƙara baza sakonni da waɗannan shafukan suke kafewa facebook ya ce ya ƙara sanya ido a kan sahihancin shafukan mutane yayin da ake shirin gudanar da zaben rabin wa'adi a amurka wanda ya ajiye kuma mutane sama da dubu ishirin suna kiyaye tare da tsaron zaben amurkan kamfanin sada zumunta ya buɗe wani ofishi da ke kiyaye zaɓe daga masu kutse wanda zai lura da harkokin da ake ganin suna da barazana ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyun adawa a demokradiyyar jamhuriyar congo da kansu ke rarrabe sun sanar a jiya juma'a cewa za su shiga zaɓe na watan disamba wanda suka daɗe suna ƙalubalanta kuma sun ce za su fitar da ɗan takara ɗaya kafin ranar 15 ga watan nuwamba a yanzu da ake sauran makonni shida a yi wannan zaɓe mai muhimmanci. akwai alamar sake ganin tashin hankali da rigingimu a cikin yanayi na yawan rikici da ake fama da shi a DR Congo yayin da kasar ke shirin yin zaɓe wanda aka daɗe ana ɗagewa a ranar 23 ga watan Disamba. 'yan adawa da kawunan nasu ke rarrabe sun kyautar zaton za su yi galaba a kan jam'iyya mai mulki karkashin dan takaranta emmanuel ramazani shadari wanda ke samun goyon bayan joseph kabila Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da hantsi kuma barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne Madalla, kafin mu yi nisa, a yau muna ɗauki maku da rahotanni guda biyar a cikin shirin. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan taron da hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da ƙungiyar Sislak suka gudanar a Bauchi domin faɗakarwa ta yadda za a ƙara samar da abinci mai gina jiki musamman ga ƙananan yara. Shima ma rahotonmu na biyu. zai yi magana ne akan taron karawa juna sani da aka yi wa 'yan jarida a jamhuriyar Nijar game da yadda za su rinka bayar da labarai musamman akan cutar kwalara da ta ɓarke a wasu jihohi na jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na uku zai yi magana akan yadda aka yi wa wasu mata masu cutar yoyin fitsari aikin tiyata a jihar Nijar, Najeriya. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai taɓa mana batun yanayin da ake ciki ne game da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Kano. Rahotonmu na biyar wanda shi ne rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai ba mu labarin yanda aka sake samun ɓullar cutar polio a jihar Jigawa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. bisa karancin abinci mai gina jiki da ke karanci a cikin al'umma ƙungiyar sislak da haɗin gwiwa da hukumar kula da lafiyar yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef sun gudanar da taron bita na yini ɗaya kasancewar kowace goma sha shida ga watan oktoba ta kowace shekara da aka kebe, domin faɗakar da al'umma akan abinci mai gina jiki. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wurin taron ga kuma rahoton da ta aiko mana. Da yake gabatar da mukala na ganin an inganta abincin gargajiya kamar su zogale da sauransu Muhammad Murtala ya bayyana manufar taron. A local government karman hukumar guda tara ne kawai akwai da ana, ana treating wannan yara da ana ba su wannan abinci mai gina jikin sauran da ya rage babu wannan program ba ta maka a local government sha da ya rage. Gwamnati na bauchi yanzu ya kawo corpus funding so that kowane karman eh, hukumar na bauchi ya zama cewa akwai abinci mai gina jikin na a kowane local government. Jami'in tsare-tsare kenan na Sislak a Abuja, Muhammad Murtala, sakatare a hukumar inganta lafiya a matakin farko na jihar Bauchi, Dr. Yahaya Yarima Misau, shi ma ya bayyana ingancin abinci a faɗin duniya. Na zo wannan taro bisa gayyatar da za suka mana Eh, yana da muhimmanci da farko dai su gidajen rediyo wato media houses shine su yi kokari a faɗakar da jama'a cewa shi lafiyar nan wato abu ne wanda in ya shafe ka to zai bi har zuriya in kana da malnutrition kar ka ɗauka a kanka kawai ya tsaya so kuma abin da muka fahimta shine jama'a ba su san me ya kamata misali a'a ga zogale ga waken soya ga lemo ga ayaba ga 'ya'yan itatuwa kala-kala dai muna da su to da daman jama'a ba su san a ɗauke shi a yi amfani da shi ba sai a ci tuwo kawai to wani lokacin tuwo ma sai ka ga ya gagara to yadda dai Allah ya dora mana ne kuma muna da hakki mu sanar wa jama'a su san abun da ya kamata a yi dangane da jikin su ni dai na ji daɗi da ita UNICEF da kuma ita Civil Society Organization wanda ta haɗa ƙungiyoyi da yawa kaji yadda duka aka yi bayani abu ne wanda abun farin ciki kuma muna fata wannan mitin din zai taimaka subsequently a shekarun masu zuwa mu dan samu saukin eh, al'amura misali malnutrition ya ragu mana a jihar eh, rashin abinci mai gina jiki abun da muka tattauna shine ya zamu mu rike wannan abun ya zama ya zama kamar jiki a wajen mu muna yi na ba su misalai da dama misali abincin nan ba a wani waje ake yin sa ba in ma ana yin sa a wani waje me yasa mu bauchi ba za mu yi ba ko Najeriya me yasa ba za mu to abubuwa duk da muka duba ne don sustainability din shine ka rike ya zama jiki eh, kamar yadda zaka ci abinci to ka san wani abincin ya kamata ka Dr. Dr. Yahaya Yarima Misau, sakatare a hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO da haɗin gwiwa da hukumomin jamhuriyar Nijar sun gudanar da taron ƙarin ilimi ga 'yan jarida a jamhuriyar Nijar bisa yadda za su linka bayar da labarai akan irin cututtukan da ke ɓarkewa cikin lokaci. Shu'aibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto. Karatun ta nutsu ne hukumar kula da lafiya ta duniya OMS da ke da a Nijar da ofishin ministan kiwon lafiya suka 杀了。 wannan taro wa 'yan jarida a burin sanin makamar bar labari ba su ga barkewar cutar kulara a cikin ƙasa malam idris abdu jami'in kula da jama'a da kuma waye kai a DRSP. Dukkan 'yan jarida ya kamata mu haɗu wuri guda inda za a yi musu horo bisa kan wannan cuta ta kulara. Sai na ji kun ɗauko magana kan burka guda hudu me ake ne yake nan ko me ya kumsa. Muna son da cewa dukkan 'yan jarida da ke cikin wannan taro sun san ko menene ake hidi kulara. Wai wani irin labari tsari ya kamata su yada ma al'umma don akwai wasu labaru ko da gaskiya ne dangance da kwanciyar hankalin al'umma akwai wasu wanda bai kamata a bayyana ba idan an ka bayyana su ga al'umma za su kawo wasu abubuwa da yawa wanda shi dan jarida sai ce dama ban yi haka ba yana da kyau shi dan jarida ya san wai menene ya kamata ya hodi ma al'umma menene kulara da mu sanar da su kuma wani irin aiki ne ya kamata su yi e, muhawara ce za a kira ne ga al'umma ko kuma za su tahiya wajen e, likitoci wajen sanannu dan su tambayo labari su yada shi ko ko tallace za su dukkan su yana cikin abubuwan da ya kamata mu tattauna mu gwadi ma su 'yan jarida an samu alloba wani irin labari kuma wace irin hanya ce ya kamata a bi ta yada wannan labari. Iya bakin gulgulu wakilan gidajen rediyo aka gayyato daga karkara ya zuwa birane domin cimma wannan buri na a tace labari da za a karda ba su kaballar duka wata annoba ta bullo a cikin ƙasa. Abdulhadi Yahya wato darakta na gidan radio kakaki dan Isa. Ya kashe da wanga horo. Wannan horo gaskiya mu ya zo mana a kan lokaci kuma dan Isa yana daga cikin yanki wanda fara-farin samu kwalara ma a Nijar sai in ce ta faru ne to yankin rufa kenan gaba daya ka san ita kwalara abu ce wadda rashin tsafta yake kawowa mun sha daga mun sha sanarwa mun sha faɗakar da mutane ka bisa kan akai ayi tsafta ka san mai yawancin kwalara kamar an yi samun wajen garuruwan da ke bakin gulbi gulbi ya fito daga tarayyar Najeriya hukumomi sun yi nazari kuma matakin ya yi ya ba da sakamako eh, na gaske tun da a yanzu haka zancen gaskiya a garin dan isa zancen kwalara sai dai tarihi aiki ne sai da haɗin unguwar likitoci da 'yan jarida don haka malam idris Audu na mai jira ga 'yan jaridai ko da gobe wata irin alloba za ta bullowa ba mu fatan ta ga mu ko da irin wasu abubuwa kamar unga wanda suka faru za su haɗowa kenan shi ɗan jarida ya san yaya ne ya kamata yi wata irin gudunmuwa ya kamata ya kawo bisa kan wannan al'amari. Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Kimanin mata hamsin ne masu fama da cutar yoyon fitsari aka yi wa aikin tiyata a jihar Neja In ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Wannan aiki dai ya gudana ne a ƙarƙashin shirin nan na Raise Foundation da uwar gidan gwamnan jihar Niger a Najeriya Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta bullo da shi domin taimakawa lafiyar mata da yara ta fannoni daban-daban. Ya zuwa wannan lokaci dai mata 200 da kwaya shidda ne aka yi ma aiki a sakamakon wannan cuta ta yoyon fitsari a cikin shekaru uku da suka gabata a nan jihar Niger kamar yadda uwar gidan gwamnan ta yi karin bayani. Kuma wani abu da muke yi shine mata da suke samun matsala wajen haihuwa da suke samun wani ciwo ake kiran shi VVF muna nemo matan da suke da shi muna masu aiki a kyauta kuma muna taimaka musu muna ingantar da su su samu ayyukan da za su dinga yi saboda yawancin mutane ne wanda ba su da kuɗi so muna muna samu su kuma yawanci suna cikin kankara ne a yanzu haka mun samu mun taimaka ma mata fiye da kusan 200 yanzu an su da fitsari yanzu haka wannan satin mai zuwa za mu yi ma insu mata kuma da Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ce ta damu ainin akan matsalolin da ke addabar mata masu juna biyu a lokacin haihuwa. Amma musamman abin da muka gina wannan eh, magidauniya don mu taimaka ma mata masu ciki su ne da rasa rayuwarsu a a wajen haihuwa shi ne manufan ma fara wannan foundation to kuma wannan muna taimakawa ne duk mace muna yadawa mata su dinga zuwa asibiti suna haihuwa kuma muna haɗa hannu da gwamnati ta yadda za mu taimaka mu gan cewa asibitoci suna da kayan aiki da matan za su je su samu su yi to amma abu ne wanda ba za ka iya yin komai ba ai ganda Allah ya baka ikon yi muna fata mu yi shi sosai so kamar kuma wajen maganan haihuwa muna ba mata abinda muke kira mama kids duk abin da ya kamata ta yi amfani da shi wajen haihuwa yana ciki saboda kar ta samu ta kashe kudinta sannan kuma muna zuwa muna yada duka wa'annan faɗakarwar da muke yi. Uwar gidan gwamnan jihar Naija Dr. Amina Abubakar Sani Bello kenan a lokacin da take ƙarin haske akan matakan tallafawa mata da yara ƙanana a nan jihar Naija. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Ganin irin mamakon ruwan sama na damuna da aka samu da kuma tunkarar kaka da ake ciki a halin yanzu. Wakilinmu na kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita akan halin da ake ciki game da cutar malaria a jihar Kano. Yayin da a lokacin damuna cutar zazzabin cizon sauro ta fita zara na tambayi Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano akan kowane irin hali ake ciki game da wannan cuta a wannan damina. cutar zazzabin cizon sauro wata shi'umar cuta ce kamar yadda mukan ce kowane lokaci saboda cuta ce wacce kusan ilahirin duniya ga baki daya ba wanda bai san da ita ba kuma ba inda ba ta taba ba kusan rabin ilahirin mutanen da suke duniya ana ganin cewar suna da watakilancin samun wannan ciwo na zazzabin cizon sauro wanda kuma a koyaushe akan same shi sannan karmu manta najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen da a kowane lokaci a kowane yanayi za a samu wannan cuta saboda tana cikin ɗaya daga cikin kasashen da ake cewa endemic countries for malaria kasashen da suke da wannan cuta a kowane yaushe a kowane lokaci sannan kuma daɗin daɗawa akwai abin da muke kira seasonality akwai lokacin da tafi yawaita eh, tafi kamari musamman ma a ce daga watan uku za ta fara yin sallama so daga wata na hudu to duk sanda aka ce an kai wata na hudu din nan to har a kai watan goma sha daya to za a iya samun malaria kuma za ta yi kamari a wannan lokaci abin da ake samu kenan kuma akwai kididdiga da muke yi kamar kowane wata mu gane cewa ga abin da ake samu na malaria din idan muka duba a shekara ta 2016 a lokacin ta yi kamarin da ha ake tunanin cewa ba ita kadai ba ce sun yi haɗaka da wata cutar har aka sama mata suna maja to a lokacin aka yi ta yin mai yiwuwa ganin cewa an dakile wannan cuta din har shekarar da ta gabata a shekarar da ta gabata ta kididdigan mu ta nuna mana cewa sama da mutum miliyan biyu mun samu binnan ɗinsu rahoto na cewa sun je asibiti kuma suna da zazzabi wanda a cikinsu kuma aka tantance tantance wannan sai nuna mana cewa wajen miliyan ɗaya da ɗaruruwa suna da watakilancin samun wannan ciwo to a cikinsu kuma an yi ittifaki an yi gwaji gwajin nan kuma ya tabbatar wajen mutum dubu da 300 da ɗoriya suna da wannan zazzabin cizon sauran kuma mun ba su magunguna kusan gabaki su sun samu magani kuma alhamdulillah ah, an samu waraka a kai saboda ita cuta ce wacce ana iya maganin maganinta gabaki ɗaya kuma idan ta kama mutum zai iya warkewa ɗari bisa ɗari sai dai kawai abin da ya kamata a ce an yi a ɗauke hanyoyin da za a kare kai daga ita tun kafin ma a ce ta shiga jiki kuma ta kawo wannan cutar saboda za a iya samun lahani da zai iya biyo baya. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A daidai lokacin da aka cika sama da shekaru biyu ba a sami bullar cutar polio a faɗin Najeriya ba. rahotanni na nuni da cewa an samu wani yaro ɗaya a jihar jigawa da ke ɗauke da alamun cutar ta polio halimatu abdullahi ta aiko mana da rahoto ni gaskiya na ganta yarinyar yar gidan kaka ta ma eh, cikin 'yan matan da ke aikin gudanar da rigakafin foliyo gida-gida kenan yayin da take tabbatar da cewar ta ga yarinyar da matsalar shanyewar kafa guda sanadiyar kwayar cutar ta foliyo ta afkamawa. Muhammad Umar shine jami'in da ke kula da masu gudanar da rigakafin foliyo gida-gida a mazabar Jabo da ke karamar hukumar kafin Hausa da ke jihar Jigawan inda aka samu bullar kwayar cutar. Sanarwar da aka yi nema ya kawo har aka samu labarin. Akwai wanda ake sanarwa sanarwa local government level wato DSNO kenan mai kula da cututtuka masu yaduwa shi aka sanarwa ya zo ya dauki bahayan yarinyar aka je aka gwada har aka ce tana da wannan kwayar cutar ai to ko ta yaya aka kuma samun billar wannan kwayar cuta ta folio a jihar Jigawa Dr. Samba Shehu shine babban daraktan hukumar lafiya matakin farko na jihar ita wannan kwayar cuta da aka samu ma'aikatanmu ne masu bincike na yau da kullum suna ɗaukar samfuri daga cikin jama'a haka cikin kwata ne da kuma dai muhalli yanayi na muhalli dinmu da kuma ba hayan yara akai-akai to a cikin wannan sai aka lura akwai irin wannan da ake kira kamar a turance environmental virus ta polio din amma a cikin muhalli aka samu to ita wannan kwaya kamar yadda wannan gangami ya nuna ba a ma yadda a samu a cikin wannan muhalli din ba saboda wannan ta muhallin ma za ta iya samun yaro musamman wanda garko jikinsa bai yi karfi ba kuma ta illata shi to a jigawa mun samu bullar irin wannan ma'aikatanmu da suka ɗauka da aka je aka yi gwaji an samu irin wannan kwayar ita kamar yarinyar da aka ce an sami kwayar cutar a tattare da ita waɗanne matakai na gaggawa kuka ɗauka domin daƙilewa kar ma wasu su ci gaba da samu tunda abu ya riga ya faru an haɗa ta da ma'aikatan lafiya a babban asibiti kuma tunda kaman kafa ce ta ɗanyi nuna alamun sanyi to ana mata magunguna da kuma gashi sannan kuma mutanenmu ma'aikatanmu wanda suke ƙananan hukumomi mun umarce su da su ci gaba da faɗakar da jama'a musamman yanzu da jigawa akwai iftila'i na ambaliyar ruwa mutane su hattara saboda idan yanayi ya gurɓace ba haya ya shiga ruwa to za a iya samun matsala tun da ga yara suna yawo ko ina za su iya ɗaukar irin wannan kwayar cuta. To ko hukumar lafiya ta Najeriya na da masaniya game da bullar kwayar cutar ta foliyo a jihar Jigawa? A kwarai da gaske muna da masaniya muna kaman al'amurar ɗaukar alƙaluma na nau'in cututtuka da ke Yaɗuwa. na polio din wato environmental surveillance uh, su wannan suka tabbatar mana da cewa akwai wannan cuta ba ma a nan jihar jigawa ba wato abin ya fara a jihar jigawa ya yaɗu ya tafi su katsina daga katsina ya tafi sokoto daga sokoto yanzu ya nausa ta dawo ta tafi maiduguri wato environmental vaccine drive kenan na ita wannan nau'in cuta ta polio da take cikin muhalli abin da ke kawo ta gurbatan muhalli shi ke kawo ta saboda harka ta kwatami daga sauran kazanta da suke abin a cikin to shine aka ɗauki samfuri na wasu kwatamai da wasu kududdufai a sakafin hausa din da su haɗeja da su kaugama da shauran wurare aka gano cewa wannan cutar akwai ta a cikin wannan wato ainihin kwatamai da ruwa da ke gudana a wannan wurare. Dr. Usman Sa'idu kenan babban manaja mai kula da cututtuka masu yaduwa a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimata Abdullahi da wannan rahoton daga dutsen jihar Jigawa. Adamawa. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku. Nasiru Yakubu Bin ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.